الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله shi ne ya halice ku ya ku mutane daga wulaƙantaccen ruwa, sannan ya sanya muku ƙarfin mutuntaka bayan raunin yarinta, sannan ya sanya muku raunin girma da tsufa bayan ƙarfin mutuntaka. Allah yana halittar abin da ya ga dama na ƙarfi da rauni shi ne masanin dukkan komai, mai ikon da babu wani abin da yake gajiyar da shi.